Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm da dalon sai kuma niyya muryar arewa Za kuma iya kama mu a tashar mota VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai a kasar Ghana za a iya kama mu ta alpha Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da hantsin yau Alhamis 18 ga watan Yulin shekarar 2019 yanzu ma Daula Salim ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki muka sake dawo maku da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yadda lamarin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa a wasu yankunan jamhuriyar Nijar. sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da su lemun mini barma zai kawo mana. Daga nan kuma sai sharhin jaridun kasar Ghana sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira kuke ajiye mana ta wayar tarho amma duk kafin nan sai kun ji cikakken labarin duniya. Tun jama'a salamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. jiya laraba majalisar wakilan amurka ta kada kuri'ar watsi da wani kuduri na bukatar tsige shugaban amurka donald trump yan majalisun jam'iyyar democrat da ke da rinjaye a majalisar sun kada kuri'ar amincewa 332 da kuma kuri'u 95 na rashin amincewa domin daukar matakin yin watsi da kudurin nan take trump ya kira muhawarar batun tsige shi babban shirme da bata lokaci ya ayyana yin yunkurin tsige shin wato a matsayin tsohon labari sannan kuma ya ce bai kamata a sake barin irin wannan ya sake faruwa da duk wani shugaban kasar amurka ba nan gaba amma babu wani abu da ya hana wani dan majalisar wakilan sake gabatar da irin wannan kuduri nan gaba dan majalisa algirin daga jihar texas ne ya gabatar da kudirin duk da rashin amincewar da kakakin majalisar nancy pelosi da sauran 'yan democrat waɗanda maimakon hakan suka goyi bayan binciken alakar kwamitin kamfen ɗin trump da rasha wato da takardun haraji da sauran harkokin kasuwancin shugaban ƙasar a hukumance amurka ta tsame ƙasar turkiya daga cikin wani shirin amfana da jiragen yakin ta samfarin f-35 bayan da turkiya ta karbi na'urar kakkaɓo makamai masu linzami daga rasha ta kera samfarin s-400 abin takaici shawarar Turkiyya ta yanke ta sayan na'urar kare sararin sama samfurin s-400 daga rasha ta sa ba wai zai yi ta ci gaba da wato amfana da jirgin sama samfurin jet f-35 na amurka ba a cewar wata sanarwa da fadar white house ta fitar jiya laraba sanarwar ta kara da cewa ba shi wa jirgin samfurin f-35 ya yi aiki da wata na'urar rasha wacce ke tattara bayanai saboda tana iya tattara bayanai kan fasahar jirginta ta yadda za a gano hikimar da ke tattare da kera shi jami'an amurka sun imanin cewa shawarar turkiya wadda mamba a kungiyar nato ta yanki ta amfani da fasahar na'urar rasha za ta iya saba bayanan wato za su iya saka bayanan sirri cikin wani hali za a iya amfani da na'urar s-400 domin auna jiragen yaƙin rundunar nato a turkiya ciki har da jirgin yaƙin f-35 da amurka ta kera waɗanda su ne sabbin jiragen yaƙin nato Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama masu yawa sun shigar da ƙarar dakatar da sabbin dokokin gwamnatin Trump game da batun neman mafaka waɗanda suka fara aiki tun ranar Talata. Sabbin dokokin za su hana mafaka ga duk bakin hauren da suka ƙetare kan iyakar Amurka da Mexico ba tare da sun nemi mafaka a wata ƙasar da suka ratsa kafin su shigo nan amurka ba wannan yunkuri na zuwa ne bayan da ƙungiyoyin uku da suka hada da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta aclu da splc da kuma cibiyar ccr suka shigar da ƙara wato shekarun jiya talata na ƙalubalantar dokar to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kashe wani jami'in jakadancin turkiya a babban birnin iraki na erbil lokacin da dan bindiga ya buɗe masa wuta a wani gidan cin abinci ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta tabbatar kamfanin dillancin labaran turkiya ya rawaito cewa mutumin da ya mallaki gidan abincin ya ce maharin dauke da makamai biyu ya buɗe wuta akan wata tawagar ma'aikatan ofishin jakadancin jiya laraba jim kaɗan bayan da suka isa gidan cin abincin kamfan dallancin labarai mallakar iraki ya fitar da rahoton da ke cewa mutumin da aka kashe shine mataimakin jakadan turkiya haka kuma kamfanin dallancin labarin ya bayar da rahoton da ke cewa an kashe wasu da yawa daga cikin tawagar 'yan rajin kare haƙƙin 'yan jarida sun yi matakacar cika ƙasar burundi babu ƙaƙƙautawa bayan da ƙara wato bayan da ta ƙara tsananta ginda ya ƙa'idoji da hakan ya sa kamfanin bbc ya rufe ofishinsa da ke wannan ƙasa ta tsakiyar nahiyar afirka a wannan makon haka kuma hukumomin burundi sun dakatar da muryar amurka daga yaɗa shirye-shiryenta a ƙasar tun watan maris ta kuma yi barazanar ƙaƙaba takunkumi akan gidan rediyon faransa na arafai 'yan rajin kare 'yan jarida sun rubutu jiya laraba cewa abin damuwa ne matuka akan 'yancin yada labaru da tafiya da kowa a birni a shirin zaben da za a gudanar shekara mai zuwa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lamarin tsaro a jamhuriyar niger na ci gaba da taɓarɓarewa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da abokin aikinmu abdulaziz adali toro ya haɗa mana yayin da rage watanni goma sha takwas kafin zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar jama'a na ci gaba da kokawa kan yadda fannin tsaro yake ci gaba da tabarbarewa musamman a jihohin Difa, Tawa da kuma jihar Tilaberi. Ko a ranar Litinin inda ta gabata wasu mahara da ba a san ko suwaye ba sun kashe sabon sarkin abzinawa inates almubashir alamjadi makonni bayan da aka kashe mahaifinsa aminu kalarisa aga amdag wato tsohon sarkin na yankin inates mun tutubi mataimakin mai garin na inates alhamdi sallak akan wannan lamari ga nashi bayani kamar shi aka kashe Levantista na an kashe Shaf da Gofman Kimo. Yanzu wanda zai shiga falaskin shi ne shekarar shi aka kashe shi su mutane duka sun taso. To wa'annan uh, wanda suka kashe margayi shef uh, na na gurfa ma'in al-mubashir alamjadi an san ko su wane ne suka kashe shi? ba ah, zai iya sani mu da aka kashe shi muna na yaru ba mu ya sani ko su ne ne kun ba mu samu ba a samtom na da mutane ba su samu kansu ma balantana a yi fira da su balantana a sa abin da aka yi an kashe shi mutane yanzu sun tashi sun bar dabbobinsu sun bar abincinsu sun bar komi da komi yanzu suna nan eh, ba su kwana ba su ci suna nan ga zakuwa nan a yaro. kenan kana ce yanzu mutane sun fara barin garin inata saboda rashin tsaro a yankin to so so dole su bar gari dole su bar gari ya yi ana kashin su da bayan daya to kenan ka ce yanzu ba soja a wannan yankin akan iyaka duk da musa akwai sojan kasashen waje wanda aka ce suna a wannan wurin da Allah ka bar muna sojojin eh, Amerika da na Faransa ka bar muna zancen mu yanzu a ne mun ce Allah kawai su haraka su daban ba mu sa. abin da ya kawo su ba su abin da suke yi ba harkar su daban mu mun Allah kawai bayan haka mun tattauna da shugaban jam'iyyar npc a tafarar alhaji nuhu arzika akan wannan lamari ga nashi bayani kamar da na so mu kwatanta maka eh, matsalar tsaro a yankin filibiri ko in ce a faɗin ƙasar nijar da gaba ɗaya yau abun tashin hankali ne wanda yake na kwana kuma eh, dare da rana hankalin mu yanzu a tashe yake musamman yankin tilibin yadda ka kwatanta eh, duk yan matsayin suna kusan sun kusanci eh, yamai sun kusanci garin yamai da kuma dukkan bataliya bataliya da ke da kwai na sozawa na kasashen turai da suke a nan bai hana mutanen su zo su yi ta'adi kuma su ɓace daga baya mun sami malamin tarihi na babbar jami'ar yammai sanusi labo akan wannan lamari ga nashi bayani. Eh, madalla ita harkar tsaro a nijar harka ce wanda lalle ta zama tare da zanciya harka da ta bata shahi kasa guda ba ta shahi kasa wasan da ake ma kasa wasan sahel gaba ɗaya in ka lura tun kashe kajasi da aka yi akwai ma wadda suka bincike su masarar haransa da suka ce kashe kajasi zai zama dalili na waɗannan kasashe na sahel su niger su mali su burkina su mauritani su nigeria za su shiga wani hali na yan ta'adda to shi yasa kan yanzu ga su lalle abin da suka zo yankin ga shi ne ya tabbata cikin wannan lokaci na masa tambaya akan matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka musamman akan tsaro. Eh, kenan kiran da ma ma haɗin kai ne. To ga ganin ka waɗanda ake ce ma narcotrafican su ne ke kunna wannan fitina tsakanin Nijar da Mali don su kawo tashin hankali tsakanin ƙasashen biyu ko ko tsakanin mazamnan wannan wurare da suka kwashe shekaru da dama suna zaman lahiya. Kasance ne kama da mutum kuma da an san da eh, suna nan sun san da karen in an zamana da haka ɗan ba za su ga daɗin harkokinsu to nan abin da sai zama kawai ganganci ake da su eh, tarafikancin da wasu mutane daban waɗanda su je samun su a shiga cikin wannan halin da su samu su yi harkokin su da suke so. mun dai tuntuɓi ministan cikin gida bazum muhammad da kuma ministan tsaron ƙasa kallamu tari da kuma abdulrahman zakari wanda shine kakakin gwamnati birjin rafini sai dai lamarin ya ci tura abdulaziz adili toro sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc madalla a gaishe da Abdulaziz Adali Toro kafin mu kai ga shirin mu na gaba bari mu shakata da wannan waƙar. adalla a gaishe da fatin Nijar har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe uku da minti sha na dare ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda ni Sule Mumuni ma zan gabatar tare da taimakon abokan aiki. Shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako ya sauka a jamhuriyar Nijar inda wakiliyar muryar Amurka a da Tamar Abari ta tattauna da Bunu Mamman likitan da ke ayyukan farfado da sassan jikin dan adam bakon shirin na yau makaho ne da ya zagi ne damtse don ganin ya kai ga samun kwakwarar madogara a rayuwa saboda haka ya dukufa a kan karatu lamarin da ya ba shi damar karantar fannin likitancin kula da masu fama da sanyin sassan jiki wato therapy amma fa ya yi wasu ayyukan na daban kafin ya koma wannan sashi abun ya sami ne kamar ina college kamar matsalar ido ta kai ko na yi rubutu to da darban iya karanta shi to ana nana akwai lokacin na prefe ba governor ba ne lokacin na prefe ake cewa akwai mamuni jarma akwai da nan tambaye shi to sai ya ce bari a kai ni ecole ta makahi in koyi rubutu wanda ake ce mishi birayi bayan na koyi shi kuma a cikin shekara ɗaya biyu sai na tafi aljeri eh, wani gari da ake ce mishi batna eh, shi ne gari na fudu a cikin departamentin tasu guda 48 eh, na koyi abin da ake ce mishi communication telephone haka standardist bayan mun komo mu bakwai sai allah sa aka aka fara yin concours na function public na daukan ma'aikata sai ka jarabawa tun a dauke ka aikin gwamnati to muna cikin mune na farko to allah sa mu duka bakwai sai allah sa aka dauke mu alif tara da gomiya tara da shida malam binin dai bai tsaya nan ba ya nemi karin ilimi zuwa kasar burkina faso don ya kara faɗaɗa aikin shi tun daga shi muna nan muna nan kuma ya muga a'a to akwai wani abu na zamani da ake cewa masaji wannan kamar motsa jiki ko da wata karya ne murje da ake yi to sai muka yi aka ga wata lakwal wanda za ta iya daukan na masu wanda ba sa gani su yi amma a burkina wani gari da ake ce mishi kudugu to shi ma sai muka tai can daga nan dai yanzu dai ta kai muka zo muka samu wanga matsayin wanda aikin da mai ido yake yi shine muke yi kamar lokacin da ka yi kudugu wani ne ya kai ka kudugu. akwai wani proje da ake ce mai cbm ana ce mishi cbm eh, christophe building mission kama wani eh, ong ne international wanda su ne suka zuba wa suka zuba mana kuɗi mu guda uku muka tayi eh, duka matsalar ido muka yi ne da Allah sa muka dawo kuma daga baya akwai a cikin namu wanda ma suka koma suka nemi ƙarin ilimi yanzu suka zama eh, digirgir suna na azam ne insha Allah daga wannan lokaci ka samu aiki a wani wuri ne ko aka kawo ka nan uh, babbar asibiti ta da magara eh, lokacin da aka ɗauke ni ma sak tun daga minista mai kula da lahiya da magaran aka kawo kenan yanzu kuma a nan niki nan nike kuma ina da aure ina da yara guda shida kamar da farko ah, ka yi maganar standardist lokacin kamar mai kula da harkar ah, telefon kace ko hmm. harkar waya a nan babba asibiti da shi ne ka fara aiki eh da shi na fara aiki shi na fara tun da muka kare algeria a 90 ba mu samu aiki ba sai lokacin da aka fara wannan jarabawa ta daukan aiki to wannan ina harkar talho ne ki kamar in za a kira babbar ma'aikata to akwai gindin gurumin na anda eh, talhokin yake huta in zai zo sai ya zo daga kanmu mu ba ma'aikatan na ciki ma'aikatan za su wuta sai sun biyo daga kanmu kuma mu hudda mu nemo musu waje ko cikin jiha ko kuma cikin ƙasa ko cikin duniya sai sun biyo daga kanmu mu ba su to bayan wannan aiki ne kuma ka fara aikin masaj. masaj shi daga uku zuwa yanzu kuma nake harkar masaj. Mm, kamar yaya ne shi aikin naka na masaj. eh kin san abu ne da ake cewa duka na kasassu akwai wani da ake ce mishi kamar igiya bariyar in a janye mai shimgen zai iya yin aiki ɗai da wanda ba na gashashe to wannan da aka diba sai aka ɗauke wani barikin to wannan masaji kama in ya shahi karaya ne ko ne na ciwon jiki duk abin da ya kai daga jikin ƙashi ne nama ko zan gaba ta wannan gare mu ne ana kawo shi kenan insha Allah kuma mu yi aiki a nan kamar yaya ne kai babu matsala kamar ina yin aiki kamar na mai gani za a zo a tambaya kamar ciwo kaza ne an mutumin ya zo kuma duk yanda za a yi mishi haka za mu mishi babu wani bambanci da mai ido da wanda bai. Ko Bunu yana cin karo da matsaloli a cikin wannan aikin nashi kasancewar shi na gasashe. To ita matsala a rayuwa ba a ca babu sai dai wata in ta zo ka toshe ta kurum duk yadda za a toshe ita rayuwa bai yayuwa a ce ka rayu wani abu bai gitta maka ba. Bon da farko muka zo kamar wanda zamu dauki ɗan malati ta akwai wanda za su ce sai mai ido kuma daga ƙarshe in suka ga kwana ɗaya bi dole su koma wurin mu saboda akwai wanda za a kawo kamar mace haka ko a ce babu mata tunda cikin babu mata masu yin harkar murjan. to waɗansu masu ido suna sa kamar mutum yana jin kumya to kai baka gaba ma mutum balle ma ka ji kumya shi ko yi ji kumya a kana iya yin aikin ka ko matsala babu to don a bisa wannan da ba mu taɓa samun matsala ba wanda ta zo ta gitta gaban mu wanda muka kasa daidaitawa da ita kin san akwai ma'aikatoci da yawa wanda suke turo muna masaji saboda akwai tromato akwai nero akwai wajen jijiya akwai wajen masu harkar kashi akwai wanda ya shahi wani murane na yara da wani ne dukkan su wannan dukkan paviyon kenan na hospital wanda ya shayi kuna suna cewa maza ku je hospital ku je kinezi wajen massage an sun zo wannan babu mushkila ko guda kuma uwayen yaran da wannan kin suna samun eh, biyan bukata to kamar bangaren kamar kungiya me ka iya ce mana na kuna na kasasu eh kungiya a yanzu a nan Niger eh, muna nuna safifiyar godiyarmu ga gwamnati saboda gwamnati a yanzu ba mu da rido babu hijabi tsakaninmu da da gwamnati tun ba a ce shirgaban kasa ko firama mina sakin shi babu saboda hannun nan da Nijar ta sa hannu a bisa harkar eh, hakkin na kasassu na duniya wanda ta samu shi hannu a 2008 to tun daga shi dai muke ganin abin ci gaba ne ake alheri yana zawa Bunin ya yi kira ga 'yan uwan shi na kasassu inda ya ce kar sanya. A yanzu ba wa na kashashen ba ne masu lahiya su ne na kasassu yanzu na kasassu kowa ya kama kanshi akwai aiki ku zo ku koya a baku kayan aiki a yanzu proje proje wanda muka na farko baki akwai sama da mutum 200 wanda wani proje da ana ce shi FTP wanda onen take kula da shi eh, aikuna ɗaiɗaiɗai har guda takwas ta koya na kasu kala kuma an kare da ƙarshe a basu kaya a ce ku teku akwai wani proje da ake ce eh, asb Fondation Dominicus wanda yake Alemany shi ma sai da ya koya mutum 31 aikin hannu ya ba su kaya su ma suka tai suke yi a yanzu dai bana muna da wajen mutum sama da 500 wanda region kin zandar ne aikin hannu an koya musu shi yanzu haka dai a nan da magaran akwai makarantar makafi da masu hannu da shuni ke daukan su wannan lakwalkin lokacin da federation ta dan jefa musu ido ta je ganin su yaro goma sha shida ne amma a dalilin wannan federation da ta yi kokowa da muhammadu shuni wanda suke alimai, wanda ake wanda suke alimai, da muka zo akwai iya maka yawa wanda iyayensu ne ba su da halin kasu yara suka shiga bara me a yau yara 43 a dalilin wannan motar ta je ta dauko ta kawo su ta da su gidajensu daga sha shida a yanzu dai kwanan baya 33 ne me da ake yi journée african de l'enfant kamar rana ta yara na afirka mm. najeriya na suna ta yara 43 ne to wannan yara 43 ba a ma kare ba kuna biya da su sau da kawo hatta abinci a ba su aiki kuma yara yanzu kuma akwai wani proje da ake ce mai save the children a cikin wannan save the children na yara akwai shashi ɗaya da suke so ya taɓa na ƙasa shine ɗiyan na ƙasar su kankana wanda zai kamata su yi lakwal shi ma projen insha Allah nan zuwa ƙarshen shekara za a ga menene muhimmancin shi kuma yara da yawa na ƙasar su za a ɗage musu wannan shimgen da yake hana su su yi lakwal bara ba sana'a ba ce in dai yara ne a sake su su telekwal gwada uwayen su zo gare mu maga menene za a iya ɗaukewa a san koko da za a yi wannan yaron ya je lakwal shashen makahi kenan kankana shashen makahi manya an akwai aikin hannu yanzu haka muna da santar wanda bai fara aiki ba akwai yana na an kewaye shi mai akwai mashin ta yin garage akwai mashin ta yin fayason akwai kuɗi ma da aka ce an aiko a sayi mashin ta yin lakare kaga kenan in aka samu wannan manyan makahi sa iya yin wannan aikin to kuma in dai suna yi to mun yi imani gwamnati yau ta gani gobe to wala za ta sai ka kenan an rage bara da a yanzu haka muna da mutum ɗari da da aka ba garake a ciki kuma akwai makahi talatin da takwas a baka garka a baka awakai a baka sharat bayan an baka sharat sai a zo hallo a maka ban daki a gidanka na na zamani kin ga wannan kokari ne duka na kungiyar wannan tafiya da rashin to masu nan shirin na kasa ba kasawa ba ke kammala a wannan mako sai a kasance da mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. A madadin wakiliyar sashen Hausa a Damagaram Tamar Abari da bakonmu Bunu Mamman ni Sulim Muni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku mu wani lafiya. ilimi. To a gaishe da Sule mini Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridin Ghana. Da wannan labari an kame mutum biyu dangane da ainihin bacewar mota a jihar Savana wadda ya bayyana a jaridar daily Gadi da maso masharhin jaridun labarai da ke isowa gare mu sun nuna cewar hukumar 'yan sanda na jihar arewaci dangane da bacewar motar nan toyota hilux mallakar majalisar hurɗa da jihar Savana, an kama mutum biyu su ne kuwa alhaji sulemana ilyas da kwaju evans wadda shine matukin motar jami'in hurɗa da 'yan sandan jihar arewaci dsp muhammad yusuf tanko ya faɗa cewar a ranar 16 ga watan yuli na shekarar nan ne aka yi wannan kame. jaridar da statesman ko yau ta ruwaito wannan labarin ne cewar gwamnati ya karshe dai ta kawar da tabaraza da gwamnatin muhammad ta yi na ƙara kuɗin motocin bas bas samfalin isuzu guda 33 da aka samarwa ghana private road transport union gprt ta takaice a shekara ta 2016 jarida ta ce karshe dai gwamnati ta kawar da wannan tabargaza na gwamnatin mahamma wadda ta ƙara kuɗin waɗannan bas bas sa'annan kuma ta nuna cewar tsohon jami'in zattarwa na microfinance and small loan center wacce cibiya ce ta tara kuɗi da kuma bayar da rance sadina ta maklo shine ya kula da wannan kwandira inda aka sayi waɗannan motocin bas-bas abinda gprtu sun kano na cewar sun yi tsada kwarai akan haka aka bar su nan suke shan iska da rana Ita ko jaridar Daily Graphic wannan labarin ta bugu na ji ta takaici da tausayin manoma koko. Tsohon shugaba John Muhammad ne ya faɗi haka. Jaridar ta ce ɗan takara na babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress NDC Mr. John Ramani Mahama ya siffata a matsayin ƙita. da shugaba na Kufa Ado ya yanke shawarar daina rabon takin zamani kyauta ga manoma. Haibar waɗannan takin zamani har suka lalace aka watsar. ya ce na ji takaici da tausayin waɗannan manoma shugaba muhammad yana mai faɗan cewar muna da shirye-shirye masu kyau kuma mun so santar da waɗannan tsarurruka wa magayin aikin koko ya yi wannan magana ne yayin wata fira da manoma koko da al'umman yanci cikin mazaɓan a da ke cikin jihar arewa ta yammaci a ranar talata sai kuma jaridar ghanaian times wadda ta rubaito cewar jakadiyar kasar amurka ta sadu da mambobin majalisar dattawa jaridar ta ce jakadiyar kasar amurka a ghana miss fanny s sullivan a jiya ta kai ziyaran ban girma ga mambobi na majalisar dattawa a nan accra wannan ziyara zai ba ta dama na fahimta da kuma yin aiki da majalisan sa'annan kuma za su tattauna muhimman ababa waɗanda za su amfanar da ƙasar nan ghana da ita nata ƙasar gabaki ɗaya da wannan sharhi na jaridar ghanaian times muka so ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaishe da Ridwanillah yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka kira kuka ajiye mana a wayar tarho. Salamu alaikum ya Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa, masu Masikare. Mu maganan da Obasanjo ya faɗa har abada ba za mu amince da maganan Obasanjo ba. lokacin da suka mulke mu lokacin mulki ba Obasanjo na farin kaya mutane nawa aka kashe akwai wanda ya yi magana ne a nan aka ɗebi sojoji aka kai su kudu gaba da aka kashe su to a lokacin mulkin su mutane nawa aka koro daga kudu suka dawo nan ba su da iyaka kuma bai yi magana ba a mutanen nawa aka kashe a maiduguri akwai wanda ya yi magana ne me ya sa lokacin ba su yi magana ba salamu alaikum sunan muhammad zulanga makwalla hadija yawon najeriya a wasiƙar da obasanjo ya aika wa mai girma shugaban ƙasar muhammadu buhari ko da gaskiya ce ba za a yi da ita ba ba don komi ba sai don saboda ya sha rubuta masa wasiƙa da kakkausan harshe a baya kuma ya sha nuna cewa ma kar ma ya tsaya kuma ya nuna cewa kar a zaɓe shi. To madalla yanzu kuma gasar filin nan ya dawo mana da labarai amma a takaice. To a takaice jiya laraba majalisar wakilan Amurka ta kada a wancan kallar da wani kuduri na wato na bukatar tsige shugaban Amurka Donald Trump. 'Yan majalisun jam'iyyar Democrat da ke da rinjaye a majalisar sun kada kuri'ar amincewa 332 da kuma ƙuri'u 95 na rashin amincewa domin daukar matakin yin watsi da kudurin nan take. Sai dai kuma Trump ya kira muhawarar batun tsige shi babban shirme da bata lokaci. a hukumance amurka ta tsame kasar turkiya daga cikin wani shirin amfana da jiragen yakinta samfurin f-35 bayan da turkiya ta karbi na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da rasha ta kera samfurin s-400 abin takaici shawarar da turkiya ta yanke na sayan na'urar kare sararin sama samfurin s-400 daga rasha ta sa wato ba zai yi ta ci gaba da amfana da jirgin samfurin jet f-35 na amurka ba a cewar sanarwa da fadar white house ta fitar a jiya laraba To sannan ka masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. yanzu a madadin sarfilo hashim gumel da ya taya ni gabatarwa sai salaman wanda ya ba da umarni da injiniyan mu mr daryl smith ni daula salim nake cewa sai allah ya kara hada mu ma'assalam.